na jihar da jihar Jigawa garko dutse shi ne mai safa a kafa tashe bakude na jihar kuna na jihar Jigawa sai babu alikan daga jihar Neja launi kare ya targade Allah shi ya yi mai tsoron ya faɗi bayan fatauci gaban nan da dambe ana biyu da biyu garko dutse ya yi maka ba alika suna kisa biyu ta garko dutse daga hannun ka bangaren kudawan gaba ga shekka da dutse ba ba alika daga hannun ka bangaren gudumada la ilaha illallah to abu sa mata biyu minti uku uku sai uku hutu minti daya dan da minti sha biyu idan Allah ya kai mu gobe yan mage dogon jamilin banji na nasa na ruwa kai kallo ta mu je dango mu je dango mu je dambe la hawla bi sha'atillahi ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أيضا هنا أيضا هنا أيضا هنا أيضا ولا كمولا من دمه ده متاجر عليه haba to da Allah wannan suke bi ne kada wani ya bauta ba mana saboda dare ya yi to huda a tafi huda a tafi huda a tafi tashi ya yi kowa tsaya na mun shiga dambe kada wanda su gabi mun shiga dambe kowa tsaya na babu ruwan shi sauka kasa sauka sauka ku sauka to ga damben nan ga damben nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam garko dutse garko dutse ba abu alikan sana tarkon dutse ba hamu hannu kan suna na na sama gudu kan kammo kakan bannu tarkon dutse ba kan suna dambe na mai girma da bi kadima na farko da Allah ya kula da kita wurin mu dutse ba kan suna tarkon dutse ba suna dutse ba suna dutse ba kan suna la ilaha illallah ga dangan nan gashe ka tashe gashe ka bahamu ali basira za a yi minti uku uku har sau uku idan nan da bai faɗi ba wallahi gobe idan Allah ya kai mu za a yi zaɓe za a sa layi ga dangan nan garkuwar dutse garkuwar dutse ali ali ana ɗauki ba da da jihar jigawa na nasa ba kuma kan kafa kyanan bannan garkuwar dutse da shaka garkuwar dutse da shaka alikan sura na hannu tushe atin nan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam garkuwar dutse da shaka tashe da shaka mahamman alikan sura da ka tashi ka shaka mahabu ali kansura la hawla fi sha'atin mai wa la hawla la illa billah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka shaka tashi ka shaka tashi ka shaka tashi ka shaka garkuwar dutse ka shaka garkuwar dutse mahabu ali kansura nana sanarwa ka kalle mahabu مشيئة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهر روزة تجهر زكاوة أنا نجوان زاجي سادة نابو جنب مدينة ناميجة تدمنا فرقو شهر روزة زكاوة garkuwar dutse shi ne mai safa a kafa ba hannun alukan suna ba hannun alukan suna لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دشك نغير موامه هوته دشك دركو دوزه دشك نغير موامه هوته دشك دركو دوزه ننا صدر وكل كله جاكم بنا دركو دوزه دركو دوزه دركو دوزه ورد بنا يعني نجوا دشك دركو دوزه ايه baba dan da ra'ayi na ga wani abu na lami da خشعة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد أمنا محمد آل كسرة قرقوا بنا بنا يلا لن يلا لن يفادنا يلا لن ما جدنا يلا لا إله إلا الله كاشف محمد آل كسرة كاشف rasulullah sallallahu alaihi wa sallam garko dutse garko a dawo a dawo ba a kisa waje ba Allah ya ji kullu kare kahu da asa kaure yawa kai wanda muke wani a waje ba a kisa a waje to kada wani ya fara ji ciwo fito da ya kullu a bayyane ba za a gudu su juya su dan gosa daga hannun ka bangaren kudawan gaba na sa hajja ma suna yi daga hannun ka dan mahamo rasha bangaren gudu mana shi ma hajja ma suna yi to a zo a ta tashe ka shirya tashe ka shirya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rabo ta ci rabo yaran zai sai mai shi na kaduna wannan roba kan bakera ka saba da rabka a gonakin zaki shi ba kiwo da roba shari'a ana masa kaya masu nauyi gashe ka dan bosa ce ka sai in babu zuciyar yaƙi nan ban ku ku ku dan dan baga dan dan ku gashe ka dan gosha gashe ka gudu gashe ka dan bahadan washa buja da kai ne da fili in je karbo wala hawla wala quwwata illa billah ka ka ka rike su rike su rike su abu da su kana kana kai ka ka dan dan dan dan ka dan bangaru ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلو ماشا دنغوشا قشا كان بوزا قشا كان بيدهيني دندن بقى دندنكو لا إله إلا الله محمد رسول الله متنكوما ينا أبي الله شو ولا حول ولا قوة إلا بالله نبوزا قشا كان بوزا دنبحلو ماشا بوزا قشا كان بنغار قشا كان شابير

garkuwar dutse ka shirya Kansila ka shirya garkuwar dutse ka shirya yaƙi saman dako na nasa da abubakar kallo tagan birnin bahado masha bahado masha dan gosha bahado masha dan gosha bahado masha dan gosha wani ubannin kai zara ya tafi ne tara da an dai gona ta ya karewa a kanka na nasa da abubakar kallo tagan birnin dan da kudu ya riƙe ruwa ya yi ƙarfi ya ce kowa kasuwar take dan ba kudo na kuka ya ce ya bana bari la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kashe ka dan bangaru kashe ka dan sonoru kashe ka dan muhammadu basha kashe ka dan basha la ilaha illallah lau wanda kai da wahu da hankalin da ba kansu tuwari wa hankalata wa nuratu ya kai lokaci ya yi a sha ruwa a dawo a sha ruwa a sha ruwa ya fatauci na na sama ruwa kai kallo la ilaha illallah ya isa saman mango ga shekaran ga shekaran ba mu wacha ga shekaran gosha ga shekaran ba mu wacha rabo ta ci rabo ya ranje sai mai shi alkan sala ka shirya alkan sala ka shirya tashe ta shirya mari da ku shirya Jihar jigawa a shirya Jihar Niger a shirya ya saman man rago mai tsoro da sauri mai karfi mai tsoron yin haɗu ma sabon mako da abu a faɗi ba sai na ko keken da kane ta ya tashi akuya in ta sai a zuwa yanka ga dan bangar la ilaha illallah dan dosa mahamman na sha dan bangaru gashe ka dan sabaru gashe ka dan bangaru yadda maza dan ɗauku wanda dambe na professional ne wallahi gani da gani wanda dambe na professional ne ina wala kai wala wallahi kowa ya san kowa ruwa ba daɗi ya ƙi sabon bako la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kula fa da bini iya ice dan shekaran gosha kashe ka hudu da na yi cikin majara na ko ba fili ko ba a ko ba fili a a ko ba a ko ba a ko ba an ba a kisa a waje ba a kisa a waje ba a kisa a waje kuna uban da kai la haula la quwwata illa billah la ilaha illa allah sai ya koma sanna a gamba sai ya koma kuna uba jarana jarana idan mai dan saka dan bangaru dan saka dan bangaru masa ba hamo masa na masa na mu ke kallo wallahi an yi amaryar an koma an yi amaryar kere kaga nan ana cikin turmi na dambe na mai girma na mai ɗan kaduna na farko wata yara matasa masu tashi yanzu daga jihar kebbi dangote a rike su miƙe shi gaba daya mai da su kula ta shi gaban da rabo ta ci da baya na ke sai mai shi ba sallallahu alaihi wanda zai fita ya sa don nuna wallahi a shafa ya ce ka zama don ba a shafa ya ce ka zama zomo ka zama zomo don ba hannun washa wallahi a shafa ya ce don ba hannun washa ka zama zomo sai da ya zama nuna da da da magani boka na shaƙa mai magani boka na shaƙa mai magani kashe shirya da ya gobe dan mage ba haɓe tsammanin banga dogon sharifu ba haɓe hanyar tarasa boka na abu mai akwatin mutuwa shaidu gaba aka saka ko sa kama ya cin mai kai san ba a sa mata hannu sai dai a sa kare da nesa wani abin nan kai gwamba ni ba fara ba a kulle kuma an tace da ku an na ga wani ku ga na na ku yanzu zai fita ka bai ta ku tafi wani abin nan kai ta shi kana auku la ilaha illallah ta ga wannan to tun muka shane wanda zai fadi ya fadi na haushi ya dame da kaka fadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tuno kana ce da da dabban nan dan gosha wa da su duru mai da su furu ko ma bakiya dan dan kowa ya san kowa dan gosha dan mahabon masha dan gosha dan mahabon masha Kaduna ta jihar Kebbi in kwando na kai na in kwan banza zai na kwando na kai na kashe ka na washa kashe ka na ta tashe ka shirya dan banki ka shirya ya isa man bako na nasa da kuma kai kallo la ilaha illallah wa kasha ka wallahi da qur'a ta fidda ka dana ta dudu a tsaye ka wallahi idan qur'a ta hidda ka aikin banza dana ta duka ya kada ka la ilaha illallah da biro ta kada ka kar hannu ya kada ka ta mata inna kalama gobe wallahi ka duro ta kada ni ka hannu ya kada ni ku wannan kai na rage da Allah gabas da duro ta kada ni ga hannu ya kada ni da in duro ta kada ni ba zan rama ba amma in hannu ne wata nan zan rama la ilaha illallah tsawo na saman wuta tsawo na saman wuta wallahi yawa ne jirgi ne kuna wanda kai a ah, rike su guda su babu kokowa babu kokowa wa ila hadillahu da ubani da duro gara a jefe ni hannu in zan yi duro ta kada ni bani ramu la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah kashe ka bangaru kashe ka dan dan dan bangaran سيدنا محمد ما شاء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله كنا يدعو بالله كنا متى مسلم كنا متى مسلم شنو سنا باكينك شنو سنا باكينك كرك نباشي وني أشك أهولا شنو تاباشي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل كيره أقوم أن يعمل كيره والله دميرك أنا نقول أبنا أزواج كبرى أزواج كبرى the president wada par gashi nan an dauko abu da zo da haɗin gosa da ban ta ci da bayanan da shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ci ya ci to dan kwasa ya ci dan gosa sanin da yaki dan gosa to da